Alkalima daga cibiyar NCDC dai sun yi nuni da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar corona coronavirus a Najeriya tun bayan ɓullarta ya kai 141,447 kuma waɗanda ke fama da cutar a cibiyoyin kula da masu ɗauke da ita a yanzu sun kai 23,998. Babban manajan kula da lamuran yaƙi da cututtuka masu saurin yaɗuwa na cibiyar NCDC Dr. Muktar Muhammad ya yi ƙarin bayani akan ƙaruwar da ake samu. Gaskiya har yanzu dai Najeriya alkaluman cutar corona ƙaruwa suke yi kullum. Muna dan ganin wani lokaci zaka ga dan rage amma kaɗan ne amma gaskiya a jimlance tana ƙara haɓaka ne tana ƙara wanzuwa kusan ko'ina. Wuraren da da muka san babu cutar sosai yanzu ma muna ganin ta. Ganar su kuma lau'in cuta da ake samu da wanda aka ce na Ingila da kuma Afirka ta kudu. Hakika wannan gaskiya ne su waɗannan nau'ika ana tsoron cewa ko dai za su iya ƙara yaduwar cuta ko kuma ya kasance wannan allura da aka yi ta rigakafi ba za ta yi musu aiki ba a musamman ita ta South Africa yanzu ƙasar South Africa ta ga cewa akwai alluran da ba za su yi mata aiki ba saboda haka sun dakata da amfani da wannan allurar har zuwa wani lokaci amma mu a nan Najeriya alhamdulillah har yanzu ba mu sami shi wannan nau'in na South Africa ba wanda shine kamar ya fi kamari amma wancan na Ingila mun samu kuma ana ci gaba da bincike a kansu akalla yanzu mun sami kusan guda goma sha uku shi sa daban ne gwaji ne mai zurfi ba irin wannan gwaji da ake ba bincike ne wanda sai an tsaya a mai genetic sequencing dakta muktar ya ce suna da masaniya kan gudunmuwa da kamfanin buwa ya bayar na sayo rigakafi miliyan ɗaya kyauta ga 'yan najeriya to gaskiya mu ma da muka ji wannan bayani gaskiya mun yi murna mun ji daɗi saboda abu ne wanda yake zai amfani al'umma ko menene sauran masu ruwa da tsaki ke cewa game da karuwar da ake samu na baya-bayan nan ga ra'ayoyi mabambanta sunana Dr. Muhammad Raji Mahmud mukaddashin professor na fannin fiɗan kwakwalwa da laka a nan Ahmadu Bello University na Zaria. Sabon nau'i da aka samu na COVID-19 din da aka samu asalin shi daga South Africa da kuma Ingila shine gaskiya abin nan da tsoro saboda muna gani kullum Nan ba na mutane da ke kamuwa da wannan cuta a Najeriya da kuma kasashe gaba ɗaya. za karuwa yake sosai ninki ba ninki. Mu ma dai Allah dai duk da Allah dan kara kare mu ba haka ba da abun lalle ya yi tsanani. Duk da dai a Najeriya da ba mu cika gwaji ba na yanda za a iya gane wa'annan nau'in ɗauka na sabbin cutan mun dai yi ƙoƙari a nan an ɗan yi waɗannan yan gwaje-gwajen an gani lallai sabbin nau'ukan sun shigo ƙasa to kuma kin ga wannan sabbin nau'ukan suna da saurin yaɗuwa kuma sun fi ƙarfi in sun kama mutum. sunana rabiu muhammad saminu daga abuja najeriya ni a tawa fahimta ina ganin abin da ya sa wannan alƙaluman na da suke ɗauke da cutar coronavirus suke hawa bai rasa alaƙa da yadda mutanen mu suke bijire ma dokoki da hukumomi suka haɗa musu waɗanda su ne za su bi waɗanda za su hana su kamuwa da wannan cutar kamar irin su sa face mask sanitizer hannu da eh, kuma tazara tsakanin jama'a mutane ba sa gaskiya bin wannan dokan kamar wanda ake bukata amma a jihohi biyu ko uku haka da ɗan tafi na gaya da su suke bijire ma wannan doka fiye da Abuja da Lagos amma abun mamaki duk lokacin da aka fitar da alƙalin man nan zaki ga Abuja da Lagos su ne kan gaba kuma su suke bin doka jimlar waɗanda suka rasa ransu sakamakon cutar corona a yanzu dai ya kai hudu tun bayan bullar cutar a Najeriya da cibiyar NCDC ta gudanar da gwaji kan samfurin mutane mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da casa'in da takwas da ɗari shida da talatin. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.